Yannu assalamu alaikum barkamu da sabuwa da ku a cikin wannan dabire wato inda za mu gabatar da tambayoyin addinin musulunci ga malam kuma zai amsa mana su gwargwaron abin da ya sauwaka su dai kamar wani lokaci muna bayar da sauran mu hakuri ga irin jin muna ta wasu tambayoyin da a shirarar da suka gabata kamar da masu wasu kasan wannan ya faru ne sanadiyar tafiyar da malamin wajen aikin hajji. da aka makallawa a tambayar na ta farko marubucin ya ce zuwa ga tunan tambayar addinin musulunci gaisuwa mai yawa da fatan masu gabatar da wannan suna cikin ƙoshin lafiya bayan haka allah ya fata malam mutum ne yana sallah a zahar bayan ya yi raka a hudu a maimakon ya ne sai ya tashi daga nan kuma sai ya tuna ai ya cika sallarsa sai ya dawo ya zauna shin allah ya fata mallam tambayar sai shine idan ya sallame kawai ta kayo ko kowa ya zai yi ba'adi ya ce wasu nan ku huta lafiya ku malam umar a rafi kuka a idan mutum sallah ya kammala sallah a hudu ta azhar ko raka'a hudu ta la'asar ko raka'a uku ta magariba ko raka'a biyu ko raka'a hudu ta sallar isha'i ko raka'a biyu ta sallar subahin ya yi ce da tsarin ta kamar yadda an ka tsara a shari'a ya kai ƙarshen raka'o'i na guda hudu idan ruba'iya ce ko kai ƙarshen raka'o'i na guda uku idan salafiya ce ko kai ƙarshen raka'o'i ne guda biyu idan suna iya ce ya yi tahiya ya ƙare ya sallama mai sallama ba sai ya yana tsaye sai ya tura to dalilin wannan sai ya dawo zanne ya sallama ba shi komi ba sai ta yi sannan sallaka ta cika da zai kalliya ba ba zai badiya ba amma idan ya yi raka'o'i guda biyu a sallar subahi ko a sallar magariba ko a ruba'iya maimakon ya zauna shi da ya tafiya ba sai ya miki ya miƙe ya tsaye dam sai tuna to sai ya dawo sai ya zauna ya ta hiya ta kammala wa sallah to da ya ƙare wannan ziyarar da ya sai shi badiya wancan wanda ya riga ya kammala komi wa a saura ya miƙe in ya dawo tun da an samu ɗuri wannan ba a samu abin nan aiki ya zo bayan ƙari aiki su dai na duba shi sallama amma wanda bai kammala aiki ba ya shigar da wani an ka samu matsala na goyi ba diya wannan shi ne abin da a sirrin littafin fikihu da zai kumsa cikin bayanan abin da ya shahi gari da ƙari inda yake ba biya. da kalliwa ta hankara suna da surorin su guda tara idan ka karanta littafin muktasar khalil ko ka karanta littafin a karabar masalik ko ka karanta littafin dawar musalli wallahu a'lam sakamakon Allah malam mara wasu yadda cewa Allah zafata malam mutum ne yana sallah ta kasaru sai ya bi mazauni gida sallah wato bayan mazamin gida rawa wata a biyu sallah a bahar sai shi kuma mai kasar wa bishi suka cika sallah sannan wa sallah mai kasar take tun da wata a biyu da yawo da mai mazamin gida ba su da su da a ai shi ne kasar ba raka a biyu ya iske da mazamin gida bishi sallah ba ko raka'a guda ya samu garin inda ya bi shi matsaya sai ta mai kasar ya gane wannan mazaunin gida na to shi sai ya fita ya sunna sun ya bi sunnar mazaunin gida da haka idan mazaunin gida ya sakai to sai ya tashi kawo cikin sallah ta muka da tsarin yadda ake kawo cikin sallah saboda haka don ya jinci abin da karshen sallah game da gida na raka abin cewa da zai sallah ma mutu ya fita mai kafan idan mai kafan wajen mazaunin gida sun yi sakita a sunna ya kuma ga tsohon mazaunin gida amma mazaunin gida shi shina domin man karancin mai sauki na amma wancan karancin na mai tsanani domin tsananin karancin nan sakin tawa suna da zai yi ya bi shi ko wa ko da yi misalik wallahu alam to sai tambaya ta fito daga surar ya matar adamu mallamawa mun gadi ta allah ya gafarta malam wasu malamai na cewa tallace-tallace da yan mata ke yi sun ce haramun ne wasu malamai allah ya halatta yaya gaskiyar wannan magana take